a ƙarshe kuma insha Allahu ta'ala muke mika ta'aziyyar mu ga rasuwar da muka samu ta ɗaya daga cikin manya-manyan malaman sunna a wannan ƙasar Bimbaz na ƙasar najeriya a sheikh abubakar giro argungu rahimahullahu ta'ala ya allah maɗaukakin sarki ya ji kanshi mu rahama a satin da ya gabata mun ƙara karatun ah, lecture da muka yi ta ah, algazul fikiri muna ƙara karatu muka samu sanarwa akan wannan cewa Allah maɗaukakin sarki ya karɓe shi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya gafarta mashi muna mashi addu'a irin ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma ghafir ya Allah ka gafarta mashi Allahumma ghafirlah warhamhu wa'fu anhu ya Allah ka gafarta mishi ka mishi dangwami Allah ka sa albarka cikin rayuwar shi ya Allah ka yi mai mishi a cikin iyalin shi da alkhairi ya Allah ka saka mishi kabarin shi ya Allah ka karbi mishi dukkanin ayyukan da ya aikata ƴan uwa musulmi babu ku shakka wannan bala'i ne mai girma samun mutuwan malamai a cikin al'ummar annabi Muhammad malamai su ne ke rike da addini gabaki daya idan ya kasance malamai suna karewa suna ta tafiya wannan babu ko shakka ma hadisi ne daga annabi Muhammad ingantacce da yake nuni akan cewa yana cikin alamar tashin duniya mautul ulama mutuwar malamai waɗannan malamai yake magana malamai masana sunnar annabi Muhammad idan kana rayuwa a cikin Najeriya ba Najeriya kaɗai ba har wajen can kai yaro ne ko ka tsufa ka san kowaye abubakar gir argungu domin tun shekaru masu yawa idan ma har ka san sunar annabi Muhammad kana cikin yan shekaru ashirin ne fiye da haka ma karankan shi wato yana da wani kaso na alkhairi da duk aikin da za ka aikata a sunar annabi Muhammad. Me yasa sun miƙe tun lokacin da suke cikin su wurin yaɗa sunar annabi Muhammad har zuwa tsufa. Kuma Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ran shi a cikin wannan halin hali mafi albarka. Ya Allah ka azurta mu da irin wannan mutuwar. babu ko shaka idan muka auna wannan na nuni akan falalar ilimi cikin rayuwa domin shi ya riga da ya tsira a cikin rayuwar shi zaka dibi wannan ma hatta wurin mutuwa shi wannan da aka samu jana'iza ma kasan babu ko shaka wannan abin alfahari ne irin wannan mahaifiyar shi za ta yi wani kai a cikin rayuwa za ta yi wani bakin ciki ai duk wata uwa da ke son alkhairi irin wannan take su samu ga 'yanta cikin rayuwa shi fa ya tsira ba mahaifiyar shi ba Allah jikanta mata rahama duk wata mahaifiya da ke cikin duniya tana bugun gaba tana alfahari da shi kuma mutuwar shi wannan fa bakin ciki ne ma rayuwarta babu ko shakka duk wani mutum musulmi ya kasance wannan hasara ce aka samu cikin rayuwa mutuwar irin wa'annan jigajigan malaman muka samu a Muhammad Awwal Albani Zahir rahimahullahu ta'ala mat والشيخ جعفر محمود آدم مات والشيخ أبو بكر أرغونغ مات كلهم ماتوا رحمهم الله ta'ala. dukkaninsu gabaki ɗaya sun bar duniya wannan alama ne akan cewa mu ma me ya kamata mu rike sunar annabi Muhammad da annabi yake ce muna cikin wannan fa aksiru dhikra hadhimil ladhati ko aksiru dhikra hadhimil ladhati ku yawaita tunanin wato abin da ke yanke dukkanin wani jin daɗi ita ce mutuwa wanda aka samu hadisi daga annabi Muhammad sabin manzon Allah yake bayani Abdullah dan Umar yake cewa yani al-maut yana nufin mutuwa mu dinga tuna mutuwa a cikin dukkan al'amuranmu domin ita wannan mutuwar babu ko shakka ba makawa ga dukkanin wani mutum musulmi sai yayi ta kai hadda kafiri me yasa saboda maganar Allah ce wannan fa kullu nafsin dha'iqatul maut duk wata rai ke cikin duniya sai ta dandani zafin mutuwa tunda har aka samu sayyidul wara Muhammad sallallahu alaihi wasallam mat ya rasu shi ma karan kan shi annabi Muhammad khulafa rashidun dukkanin sun bar duniya kaifa me kake jira ne lokaci ne kadai za ta zo maka kamar da wani malami yake cewa ya ghafilan anil amal wa gharrahu tulul amal al maut yati baghtatan wal qabr sunduqul amal ya kai wanda ya rafkana game da aikin alkhairi buri wannan ya lulluɓe maka zuciya domin ba abin da ke halaka da dan adam a cikin duniya irin buri shekaru kaza zan yi kaza shekara kaza da kaza zan yi kaza ka amfani da lokacin da kake cikin shi yanzu domin zai ya kasance gobe ba lokacin ka bane shi ita mutuwa fa ko da shi mai bijiwa take a cikin rayuwa dukkaninmu nan za a waye gari ba kowa a cikin masallacin nan ba masallacin nan ba duk Najeriya ba kowa a cikin ta lokaci ne kada ake jira sai dai ya kake gyarawa ne tsakaninka da kai da ubangijinka kafin lokacin naka zo maka muna ta wahala kanmu dare da rana muna ta gajiyar da kawunan mu dare da rana نضيع اوقاتنا في الشاشات والقنوات والانترنت والشبكه العنكبوتيه نطلع على هذا ننظر الى هذا نشاهد كذا وكذا muna ta aikata abubuwa da yawa wanda kasance israfi ne game da baiwar da Allah muna ta lokaci wannan fa ba ka sanin kimar lokaci sai lokacin ka yayi a ce maka lokacin mutuwar ka yayi shi fa wannan fa mu Allah yanzu fa ya tsira babu ko shakka domin nahsinu dhanna bihi. muna kyauta mishi zato na alkhairi cikin rayuwa ya Allah madaukakin sarki ya ji kan wannan malami ya mishi rahama ya Allah kyauta ƙarshen mu ya Allah ka sa mu yi mutuwa ta shahada ya Allah dukkanin malaman mu Allah ka musu albarka cikin rayuwar da ke rayu tare mu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah maɗaukakin sarki ya ji kansa musu rahama Allah ka sa albarka cikin rayuwar mu ka gafarta mana kurakuran mu ka sa albarka cikin wannan namu subhanaka lam bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik